yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai da sha ɗaya ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wadda ta daidai da ashirin da biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na sha biyar daga cikin jeren tutukan littafin ashirin da biyar ga april ko to wannan shine kasar na sha biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin الفتوى الحموية islam تشيخ الإسلام abdul halim عبد الحليم بن harrani allah ya gafarta mishi malam yana magana dangane da waɗanda suka karkace daga hanyar da take ita ce hanyar gaskiya ya ce su ɗinnan kashi uku ne akwai mutanen da ya kira ahalut takhil su ahalut takhil ɗinnan su ne ɗan ruɗu da ruɗarwa ruɗaɗɗu ne masu ruɗarwa su waɗannan asali falasifa ne waɗanda su ba su yadda akwai Allah ba ba su yadda akwai tashin alkiyama ba ba su yadda akwai mahalicci ba ba su yadda akwai ƙarewar duniya ba domin duniyar ma ba su yadda cewa tana da farko ba to waɗannan mutane babu shakka za ka ji ibnu taymiya zai zo bayani dangane da su ya yi mana kuma bayanai cewa an samu sun fesa irin wannan aƙida tasu su da ainihin wato wasu daga cikin 'yan shi'a 'yan shi'a ismailiya da batiniya sun fesa irin wannan aƙida su ga sufaye 'yan ɗariƙa su ma sun yadda da wasu al'amura na daga ƙa'idoji irin nasu a ƙarƙashin haka za ka samu wasu daga cikin 'yan shi'a suna kayar da shari'a abin da ake nufi da kayar da shari'a cewa shari'a ta sauka akan wane da wani a jiya muke karantawa suna cewa sallah da azumi da zakka da hajji wannan annabawa ne daga magari suke yi amma waliyai waɗanda suka san Allah matuƙar sanin Allah su sun wuce ainihin wato sallah ba kuma sa buƙatar ta ba sa buƙatar azumi ba sa buƙatar waɗannan abubuwa domin su suna bautawa Allah ne kawai da irin tunanin da ya zo musu a zuciya mun ji cewa wannan na ɗaya daga cikin kafirci wanda al-Imam al-Qurtubi muka buɗe tafsirin shi muka ji na yi mana wata magana a jiya wadda na ce sai ga waɗannan maganganun da muke karanta su da larabci ko muna faɗin su abin takaici da mamaki sai ga su an samu da hausa 'yan ɗariƙar najeriya sun yi wa'azi suna faɗi shi nake fatan mai kallon mu da sauraron mu zai dan ara mana kunne na gwargwadon minti biyu zuwa minti biyar domin ya ji ainihin ire-iren waɗannan maganganu wanda da hausa ne 'yan ɗariƙun ƙasan nan suka faɗe su a wurin ainihin maulidi ka ji cewa shin ina matsayin sallah da azumi da zakka da sauransu yaya ma suka ɗauki aljanna da sauransu to gashi nan dai insha Allah ta'ala daga wurin wani dan dariƙa mai suna dan ma'azu Thank you. लोगों को मसौदा लोगों पर इसी तरह तैयार करना to jama'a waɗannan su ne 'yan ɗariƙa <clears throat> in ka san irin waɗannan to ka san 'yan ɗariƙa an baka san irin waɗannan ba jahilai ka sani ko mahaukata ko waɗanda gaba ɗaya ba su san me ake nufi ɗariƙa ba mutanenmu ahli suna a najeriya an yi kuskuren fassara musu suwaye 'yan ɗariƙa wato rikici ne wanda kullum ina ta ƙoƙarin in fahimtar da mutane akan cewa baka iya fahimtar yau a tsari na gudanar da da'awa sai ka san me ya faru a jiya waɗannan masu irin wannan aƙidar da wannan tunanin su ne kaɗan a najeriya sai wane da wane a anguwa ɗaya da wahala a samu ƙwaya ɗaya waɗannan su ne 'yan ɗariƙa sauran ƙasar nan gaba ɗaya ba a yin ɗariƙa najeriya ba ƙasar 'yan ɗariƙa ba ce ɗariƙa ba ta samu karɓuwa ba akwai inda in ta je kashe-kashe ake yaƙe-yaƙe ake yi da ahli sunna suka zo suka kafa jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna suka fara wa'azi suna tono wannan irin kafircin suna tona asirin shi to sai a lokacin sai suka kuskure shi ne ba sa bambancewa da wanda yake wannan da wanda bai bi su ba sai suka fahimci duk wanda bai bi su ba to dan dariƙa ne wannan kuskure ne kamar mu ne yanzu salafiya mu fahimci cewa dukkan wanda bai bi mu ba bai bi tafarkin mu ba shi ba ainihin musulmi ba ne wannan kuskure ne musulmi suna ne gama gari da ke iya gaskatuwa ga duk wanda ya faɗi la ilaha illallahu bai warware ta ba to akwai bid'o'i da fasikanci da saban Allah wanda zai yi wanda wannan bid'a za ta tsaye da shi a matsayin dan bid'a ne amma bai kai ga kafiri ba wannan fasikanci zai tsaye da shi a matsayin fasiki ne amma bai kai ga kafiri ba to in muka fahimci cewa duk wanda bai kai martabar da muka kai ta musulmi ahli sunna salafi duk wanda bai hada wannan sharaɗin ba kafiri ne to mun tafka kuskure ina yi muku wannan gyaran amma ba za ku gane wannan ma'anar ba sai gaba idan ka fahimci cewa duk wanda bai taka martaba kololuwa a soja ya kai general ba ba soja ba ne ko kuma ba ofisa ba ne ma'ana captain ko group captain ko wane ne major eh lieutenant wane ne duk ka ɗauka waɗannan ba officers ba ne sai ran da soja ya kai ne ya kai general to ka tafka kuskure don haka duk ran da ka ɗauki cewa sai wanda yake musulmi ahli sunna salafi shi ne musulmi to ka yi kuskure wannan yana daga abubuwan da tuntuni in na bambance muku ba kwa fahimta ba don kuma ba na san an samu matsala ne a wancan lokacin an nuna muku duniya kawai mutum biyu ne in ma kafiri in ma musulmi don haka babu fasiki babu ɗan bidi'a, babu sahibu hawa to kuma sai aka sake fassara muku in aka ce mutum ɗan bidi'a ne an ce mai kafiri in aka ce wani sahibu hawa ne an ce mishi kafiri da haka in nazo ina wa'azi aka ji wani cikin kungiyar izala na ce wani ɗan bidi'a ne sai a ce ya kafirta wani idan na ce sarki kaza sarkin gargajiya ne sai a ce na kafirta shi a'a waɗannan ba kalmomi ne na kafirci ba kalmomi ne na faɗin yadda mutum yake da gwargwadon yadda yake a musuluncin idan ya kafirta ni ba ni da wata kalma da nake amfani da ita baya in cewa na kafiri ne ya katta kenan ashe ku duk wanda ka ji na ce wani ɗan bid'a ne ko kuma wani fasiki ne ko wani kaza ne to babu shakka bai kai ga martaba ta kafircin da na amince ba idan kun fahimci wannan jama'a waɗannan irin mutanen a shekarun baya da so gabata kamar shekaru hamsin sittin da so gabata ba don zuwan shehu kaulaha ba a ƙasar nan ba sa iya bayyana kansu da waɗannan aƙidojin zuwan shehu kaulaha sai zama shi revolutionaries ne wato sai zama shi ne ya tado da ita tsarikar ya ƙara inganta ta sannan shi ma ya kawo nashi ƙare-ƙaren shi ne kaji wannan yake cewa 'yan faila 'yan faila ma'ana asali yan tijjaniya ba san wani abu da ake kira faiba ba ana nan da kaulaha ya zo bayan ya gyara tijjaniyan ya raya ta shi ma sai ya shigo da nashi ƙara ƙaren shi ne sai suka zama yan faiba nan ba fagen ai bayani ba ne amma abin da nake so ku gane a daidai lokacin da izala ta taso ta fara wa'azi da sai zama tana gwagwarmaya da waɗannan masu muguwar aƙidan ne idan ta fara magana ɗarika, to in ta zo kuma tana magana bidi'o'i sai kuma ta rinka duban in su kuma tana magana a kan waɗannan bidiyo'i daidai da yadda suke amma a lokacin sai ce ɗan ɗariƙa kafiri ne shine mai irin wannan aƙida sai kuma a ce mai shan rubutu kafiri ne sai a ce guru da laya kafiri ne taron suna kafiri ne durƙuso kafiri ne to an haɗa abubuwan da suke kafircin da abubuwan da ba kafircin ba ɗaya kenan akwai kuma aikin da yake kafirci ne shi aikin kamar me kamar durƙuso kamar guru da laya amma kuma baya lazimta wanda ka gan shi ya yi kai tsaye ka kafirta shi har sai ka tabbatar da shin ya san matsayin abin a musulunci wato babin tauhidi da aƙida babi ne wanda yake wallahi idan baka karantu ba kakkasa sa bakinka to amma sai aka ba da dama sai zama kawai waɗanda a lokacin ko haya islam ba su ba mana ko secondary school certificate ba su da shi akan addinin musulunci sai suka yi ta maganganu akan matsalolin da manyan malamai mujtahidai irin su imamu malik idan za su yi magana akan abin sai gaban su ya faɗi saboda sun san girman abin idan malamai irin waɗannan zamani su bin ba su usamin za su yi magana a kai ba sa iya sakin magana sai sun ce a tattaro irinsu sannan su yi magana a gaban irinsu da ke fahimta irin wannan maganar irin su ɗin su haɗu akan maganar daidai ce ko kuma a tashi akan kuskure ce ga yadda ta kamata sai a barta ga wani fuffuke sai tashi ya hau mimbari ya tara mutum dubu ashirin yana sakin magana jahilai suna kabbara don haka ba cewa muka yi abin da izala ta yi ta yi hauka amma muna cewa akwai gyare-gyare to daga cikin gyare-gyaren su ne matsalolin da yanzu muke fuskanta da ku saboda background ɗinku idda kuka baro a baya galibin ku kunto daga izalan ne ba laifi ba ne domin a wannan lokacin su ne suka miƙe domin su raya sunna domin su tabbatar da gaskiya domin su ainihin rusa bid'a amma muna cewa kuma in ka ci gaba da kafewa akan cewa dukkan wanda ba ɗan izala ba kafiri ne to kayi kuskure dukkan wanda ba salafi ba kafiri ne kayi kuskure akwai mutanen da ba ahlus sunna ba ne ma ma'ana ba su shigo cikin ku ba amma suna nan ba za ka gusar da mafi karancin kalmar musulmi musulmi to don haka shi musulmi ne kenan da ba a zuwa ce maka wane ya rasu zaka ce Allah ya ji kanshi domin mai duk abin da yake duka yana nan har yanzu a da'irar musulunci idan ko ya kai ga fita daga da'irar musulunci fa to babu sauran a ce mishi dan bid'a dan idan mutum ya kafirta in ka ce mishi dan bid'a kuma ka martaba shi me zaka ce mishi sai ka ce mishi kafiri don nan ya taka ainihin matakin lalacewa ne mafi ƙasa to in ka dawo da shi matakin lalacewa mafi sama ashe ka martaba shi don haka ku kiyaye jama'a waɗannan mutanen da aka tashi ana wa'azi a kansu sai hankalinsu ya tashi da hankalinsu ya tashi sai zama ba su da malja ba su da mafaka sarakuna suka watse musu masu mulki suka watse musu kowa ya watse musu suka rasa yadda za su yi a lokacin nan da gumurzu gumurzu sai suka rasa idda za su tafi sai suka tafi wurin shugaban kasa a lokacin wanda yake kafiri ne shine yakubu gawan suka ce ana wa'azi ana kafirta su ana zagin su ana ta da hankali waye jagoran irin wannan wa'azi aka ce abubakar gumi to menene ake bukata a hana shi gawan ya kira abubakar gumi ya ce gashi sun ce sai in hana ka abubakar gumi ya ce a ba hana ni za ka yi ba ai ka ka girma a cikin musulmi ka ga yadda musulmi suke al'amuran su ka kira ni ka kira su a zo a zauna sai ka fahimci ina ina gaskiya take gawan ya ce haka ne ya gayyato su suka ce a ah, su ai abin da suke so gawan ya amfani da karfin mulki kawai ya hana abubakar gumi wannan abu yakubu gawan ya ce ba zai yiwu ya hana shi ba in har ba za su yadda a zauna ba sai abubakar gumi ya ce to sai a in dora faɗi kalmar da ya amfani da ita kenan ma'ana sai a banni in ci gaba da faɗin abin da nake faɗi idan kun gane wannan a lokacin ai da sun san suna da yawa suna da ƙarfi ai ba za su kai zuwa ga neman cewa sai a hana shi ba kuma me yasa ba su koma zuwa ga sarakunan musulunci ba a lokacin sarkin musulmi sa abubakar na uku allah gafarta mishi baya tare da su baya tare da su ko miskala zarratin a wancan lokacin da rikici ya rikici tun lokacin farko da aka yi rikicin kabalu sardauna baya tare da su tafawa balewa baya tare da su babu wanda yake tare da su sarkin kano muhammadu sunusi baya tare da su sai lokacin da sardauna ya cire shi daga kan sarauta don ya ɓata wa sardauna sai je karɓi ɗariƙa ya zama shehin ɗariƙa ya gidan shi nan dab da gadar wudil har rawa ta menene duk na ɗariƙa ba abin da ba sa yi amma yana haka ya san ƙarya ike sai rubutu abubakar gumi takarda cewa wallahi duk abin da nake na san ƙarya nake siyasa nake ina ne dan in ɓata sardauna rai amma na yi nisa a cikin abin shi har sardauna ya mutu ba zan iya bari ba amma wallahi na san ƙarya ne in na mutu ni dan uwanku ne kai mun addu'a ran da ya mutu sai da abubakar gumi ya fito mana da takardar na ya nuna ta to ahli sunna duk ba su koma baya sun waiwayi waɗannan tarihin ba dan kawai sai su ce duk wanda ba izala ba to kafiri ne ko kuma yanzu duk wanda ba salafi ba kafiri ne ba haka ake musulunci ba ibnu taymiya ya fi kowa imani ibnu taymiya daga shekara 700 zuwa yau har yau ba a samu wanda ya fahimci manhajin salaf irin shi ba amma in suna muƙabala da mutanen nan in ya ce kaza kafirci ne ka faɗi kaza kaza kafirci ne sai mutum ya ce ah, yanzu ka kafirta ni sai ya ce a'a ina cewa ne kalmar da kai kalmar kafirci ce ah to ai na yi na kafirta kenan sai ibnu taymiya ya ce a baka kafirta ba sai ya za ce ban kafirta ba bayan ka ce na faɗi kalmar kafirci sai ce saboda baka san ma'anar ba baka san implication din ba sai ce da ni ne ahmad na faɗi haka to da na kafirta kaji adalci duk ba kwa duban waɗannan tarihin waɗannan mutanen da gumurzu ya gumurzu suka rasa idda za su sa kansa a ƙasar nan ana nan sai suka ji an yi wannan kuskuren shi me duk wanda ba izala ba shi ma an ce kafiri to shi kenan waɗannan tsofaffi malamai ne jahilai ne iyayenmu ne kakanninmu ne talakawan gari da suka ji su ma duk an ce kafirai ne sai waɗancan sai suka buɗe musu ƙofa suka ce to kun gani da mu da ku an haɗa mu to tun da haka ne ku taho har sun taho suna tare da su kashi casa'in da biyar ɗinsu ba su yadda da su akan waɗannan irin aƙidojin ba ina son don girman Allah a tsaya a yi wata ƙididdiga ta adalci a je a ɗauki kuɗi mu ahli sunna a ba da kuɗi a saka wannan karatun a gidan rediyo idan aka saka shi sai a ce ana son duk wani ɗan ɗariƙa da ya amince da wannan aƙidar ya rubuto sunan shi da adireshin shi da lambar wayar shi za a neme shi ana da taro da shi ku ga cewa mutane nawa ne by the statistic na adadin mutanen da ake ce musu 'yan ɗariƙa percentage ɗinsu nawa ne adadi nawa ne a cikinsu za ku ga sun zo sun ce sun yarda da wannan maganar ji abin da yake cewa ya ce kana nan kana wahala banza kana azumi duk kara ne kana nan kana wahala kana zuwa umara umaran ne me kake nema aljanna kana jin yana cewa in dai kai dan dariƙa ne in dai kai dan faila ne in dai baka shiga aljanna ba sai dai mu ganka sai dai kar ma amma sai mun sargafa maka ankwa mun jefa ka aljanna yace su sun wuce aljanna tun jiya da daddare kuma a lahira gida biyu ne in ka wuce aljanna wuta za ka tafi to abin da nake so ku gane ina faɗa muku waɗannan maganganun ne kasar yana ɗauka a yanzu saboda nan gaba ku ne malaman in ba ku tsaya kun natsu ba za ku yi kanku dameji a cikin aƙida galibin waɗannan maganganun da ku da sauran masu saurare sai kuna mamaki a ah, shi albanin da ke cewa wane kafiri ne kaza bidi'a ne shi ke faɗin haka eh saboda ai dama kai baka tsaya ka fahimci ni ne nake cewa bane abin da kake amfani da shi shine in mun ce yan bid'a ka ɗauka irin ma'anar da aka koya muku ce tun da cewa yan bid'a kafirai ashabul ahawa kafirai fasikai kafirai a'a ba haka bane waɗannan jama'a su ne yan dariƙa kuma waɗannan su ne aƙidojin ɗariƙa na gaskiya kuma duk wanda bai yarda da wannan ba ko ya ce wa kanshi ɗan ɗariƙa mashirmanci ne mashirmanci ne bai san abin da ake ba ga shi kana jin ga sarkin kano sunusi malami ne masani mai iya karatun littattafai har muktasar amma ka ji matsala ce ta faru tsakanin shi da sardauna sai sardauna ya cire shi ya cire shi sai jefa shi bima can aka yi deporting ɗin shi bima ina jin yanzu cikin jihar gombe ko jihar bauchi ko da aka jefa shi nan da abu ya sassauki shi ne sai aka yi mai izini sai dawo nan wudil ya zauna gidan shi yana nan yanzu in ka taho daga Kano zaka shiga wudil dab da zaka haura gada gashi nan ana kasa kayan miya daga hannun hagu to ga gidan shi nan da masallacin shi zaka hange shi tsallaken gada haka fari a nan sarkin Kano Sulusi ya zauna me ake a nan wazifa ake da rarrafe ake zuwa gaban shi shafa kan mutane yake amma duk abin da yake ya san shi ƙarya ike yi ya fara abin ne lokacin don ya ga sardauna bai san ɗariƙa ne abin da nake so ku gane sardauna bai san ɗariƙa shi kuma sai ya shiga don ya ɓata sardauna rai amma yana cikin ya rubuto malam bakar gumi takarda ran da ya rasu sai da malam bakar gumi ya zo ya karanta takardar kakaf ya ce to ga saƙon da ya gaya mana ya ce don girman allah in ya rasu mai mishi addu'a shi uwan uwanmu ne to me kuma ka iya ko dai sai ka ce dole a'a ba namu bane kafiri ne inda kai aljanna ko musulunci gida ɗakin mahaifiyarka ne sai wanda ka ga dama ya shiga shi ne matsalar da har yanzu nake ta gwagwarmaya ku fahimta ku fahimta ku fahimta ba ku fahimta ba duk wannan hayaniyar da ake yi duk waɗannan mutane da ake hayaniya da su ina son ku gane in ka koma keke da keke ɗariƙa tasu ba ta wuce irin ta sarkin kano sunusi ba ko dai wani ya ɓata mishi rai ko makamancin haka ya shiga amma za ka je ka bi shi keke da keke yana da irin waɗannan aƙidojin ina tabbatar muku da cewa waɗannan aƙidojin yanzu ko ɗahir bauchi aka je a gaya mishi inkarin su yake yi ba an yi magana maulidi da shi ba bana Ya ce maulidi ba ibada ba ce ba addini bane ce matsayin shi ɗaya da Ya ce ba wanda kuwa ɗan shi zai kai sha biyar ga watan oktoba ya cika shekara ɗaya ya siyo kek a yanka a sha mirinda ya ce ya yi addini aka ce eh, ya ce to haka matsayin maulidi yake duk sai jikinsa ya sani to abin da nake so ku gane mu fa dama ba so muke mutum ya zama kafiri ba so muke in ma ya kafirtan ya zo ya yi naro escape ya ce jama'a wallahi ƙarya kuke yi kaset ɗin ba ni ne ba ce ba kai kai ba eh shikenan mu dama so muke ka zama musulmin ma'iz da ya zo ya ce wa annabi ya yi zina annabi kau da kai ya sake bin annabi ya ce shi fa ya yi zina annabi ya kau da kai ya sake sai annabi ya ce kusan sana bakin shi ya sha giya ne ya ce shi lafiyar shi kalau jika da Allah kai laifi Allah ya rufa maka asiri ba za ka je ka rufa kanka ba yace shi dai a tsarkake shi da aka je aka fara jifan shi da ya ji zafi sai ya gudu da ya gudu sai suka yi a suka buge shi sai suka zo suka ce ai ya ji zafi ya gudu ina muka tare shi ya ce da kun bar shi sai zo ya ta kanshi dama ba mu gani ba shi ya zo ya yayi in ya zo ya ce karya ne mutum ya ce maka salatul fati ta fi alkur'ani ya ce na yadda din na yadda din shekara talatin bana da ka zo ka ce ba kai ka ce ka ba sai ce sharri kai mun sai ka ce astaghfirullah na tuba daga sharri ba kenan ba to amma a sai ka ce a ƙarya kake kana nan ba za ka shiga aljanna ba sai dai ba mu je lahiran ba <laughs> shi ne matsalar da mutanen mu suka kasa ganiya mu ai so muke kowa ma yayi bid'a ya ce ƙarya ne mu muka mishi ƙarya sai mu ce mun yi istighfari mun yi mishi ƙarya ya bari da ya eh, to alhamdulillah ko kun fahimta to amma na lura ahlus sunna da yawa su gane haka ba an raba fada ne eh, an raba gari ne suna ganin cewa dole kai da kana bid'a wallahi baka isa ka shigo sunnan nan ba muna nan wallahi ba za ka shigo ba haka na fahimta tsakani da Allah <laughs> ni haka na fahimta gaskiya halin sunna suka amma ba haka ba mutum ne yana bid'a yana ta maka identitin shi a matsayin shi na dan bid'a sai ka bar shi a haka ku tafi a haka har in aka je wani taro sai ka jawo shi ka ce ga wannan ma masallacin mu ɗaya ahalin sunna ne dan uwana ka ƙara kashe mishi bid'ar kenan to amma haka dai sai ka ce jama'a dinnan ahli sunna ne amma wannan dan dariƙa ne amma yana boyewa ne ta yake ban sani ba yana ganin mu na wasa ne Yana wa alaikum salam eh <laughs> to to kun ga matsalar ne da ake samu da ni yanzu waɗannan ɗin ai ban yadda yan ɗari ɗan bane ku yanzu kun tashi ne da aƙidar cewa su yan ɗari kun da kamar da ka faɗi shi ne to <laughs> matsalar shi ne ni ina gaya muku ga ga waɗanda suke yan ɗari har yanzu har yanzu yan ɗari suna nan daban yan al'ada suna nan daban amma saboda wancan rashin galihu da muka yi waɗancan 'yan al'ada sai waɗancan suka kwashe su suka zuba sa aljihu amma fa har an zuba sa aljihu su ba su yadda sun shige sun yi shiru ba suna neƙuwa suna ganin me ake yi idan ka faɗi magana kai ɗan izala ka ce suna faɗin kaza mutanen nan sai ka ji ya ce ƙarya ne don haka a can ɗin da suke tare ta sabuhun jami'an wa buhun shatta ba a ƙi da su ɗaya ba to amma abin da jiya mai magana yake magana yana cewa to yanzu su waɗannan a yaya suke kenan malaman nan nasu masu waɗannan aƙidar 'yan ɗariƙu ne su ko waɗannan awam to jahilai ne kawai su ne ɗan fodiyo ya mana tafsili a kansu wannan na daga cikin hikima da na karanta muku littafin tamyizul musulmi na minal kafiri na a lokacin nan ɗan fodiyo ya cikakken bayanin da za ka fahimci waɗannan irin iyayen namu da waɗannan kakannin namu da waɗannan malaman soro da malaman allo waɗanda duk waɗannan aƙidojin su ma faɗa suke da su amma fa amma fa ba su san namu aƙidojin ba ma balle su yi imani da su to kai wai tun da ba su ce Allah a sama yake ba to ai ba su sani ba wai karantar da su ba wanda ya karantar da su abin da kai baka gane ba kenan gani kake wai yanzu yadda ake karatun hamawiyan nan a nan haka ake yin ta shekara 60 da ta wuce a Najeriya ka san cewa shekara 60 a Najeriya ka san usulul salasa ma ba a karantar da shi shine littafin tauhidi mafi karanci a cikin tauhidin salaf kenan ka san cewa muqarrar tauhid ba a isa karantar da shi shekaru 40 da suka wuce ba a kasar nan to matsalar ita ce kai kana ganin ai waɗannan abubuwan da ake ta faɗi ai an san su kai ne ka san su ina gaya muku duk karatuttukan nan da muke har yanzu mafi yawancin mutanen ƙasar nan ba su ma san ane ba yaɗa su fa ake a kasar amma ba su sani ba to yaushe za ka yi hukunci da cewa ai tun da malamin mu albani ya karantar da kaza kafirci ne wane yana birnin kebi ko wane yana wukari bai aƙidance wannan ba to kafiri ne don mu an karantar da mu a'a kai da ka sani in ka kafircewa abin to sai ka duba yanzu kai da ka sani kana kafircewa abin ba ka kafircewa abin su suwa yake kafircewa abin waɗanda ba su sani ba da haka abin da nake so in gaya muku jama'a akwai 'yan ɗariƙu sufaye waɗannan babu shakka dangane da al'amarinsu domin waɗannan su ne aƙidojinsu kuma waɗannan mutanen babu shakka baka da tantama a kan kafircinsu kuma babu wata tantama babu wani gyara babu yadda za a bi su sallah ba za a ci yankansu ba ba za a karɓi aure a hannunsu ba idan sun mutu ba za a gaje su ba don waɗannan mutanen kafirai ne babu shakka dangane da kafircinsu to amma a wamfa waɗanda ke biye da su ba ma cewa fa ba sa cikin kuskure ba ma cewa ba sa cikin laifi ba ma cewa ba sa cikin bid'a amma sun kudurta irin waɗannan aƙidojin na kafirci shi kafirci ba ana manna wa mutum shi ba ne kaɗai dan ya taso cikin ƙabilun kafirai Ba ka cewa duk ba amerika kafiri ne ba ka cewa duk ba amerika maƙiyin Allah ne ba ka cewa duk ba amerika maƙiyin manzon Allah ne ɗaya kenan idan kuka yi haka to kun yi irin zaluncin da su kafiran suka yanzu su kafirai duk inda musulmi yake menene dan ta'adda ne wannan kuskure ne ba a hukunta laifi da nau'in kabila kaza yanzu kana jin abin da katafawa suka yi wannan dalili ne akan cewa ka ce duk inda baka tafe yake Allah ya tsine mishi albarka akwai baka tafan da bai amintu da abin da aka yi ba akwai baka tafan da yake limami ne musulmi ne ya ka iya da shi in ka buɗe baki ka ce Allah ya tsine wa katafawa albarka ko yanzu kabilun biram din nan a biram din nan yanzu akwai musulmi akwai limamai akwai malamai in ka zo ka ce Allah ya tsiro wa kabilun birom yanzu wannan musulmi ne zai ce sai ce me suka yi sai ka ce kafirai ne sai ce haddani liman ashe kuskure ne ka hukunta al'umma bi ainiha shi yasa na ce muku kun ga bari ku ji malaman musulunci malaman musulunci na ce ba sa cewa khawarij kafirai ne ba sa cewa shi'a kafirai ne ba sa cewa mu'tazila kafirai ne sai su dubi a cikin khawarij wane ne ya kudurta aqidar kafirci sai su ce wannan kafiri ne sai su kafirta shi sai su dubi a cikin shi'a suwa yake kudurta da aqidoji na kafirci sai ka ji sun ce mai aqidar ismailiya kafiri ne mun karanta jiya yan bataniya sai ka ji sun ce rafidi kafiri ne amma kalmar shi'a fa shi'a sunan kungiya ce su abu zardi yan shi'a ne su ibnu abbasin su ammar ga sunan mai ma'anar shi'a ƙungiyar aliyu to yanzu ka ce duk mabiya bayan aliyu kafirai ne amma sai a ce daga cikin mabiya aliyu waɗanda suka koma suka ɗauki aƙidojin kafirci wannan ba a tantama dangane da kafirta su domin ba mabiya aliyu ba har mabiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in suka dauki aqidun kafirci za a kafirta su to wai wannan tafsilin ne mutane suke ga kai yaushe za a tsaya ana wani tafsili da Allah duk waɗannan kafirai ne ba gwaninta bace abin fa bashi ne kake ci zaka je kai jawabi a kabari da haka ku kiyaye jama'a wannan kasar ku je ku samu ku saurare shi da kyau a nan ne zaka ji gaskiyar aƙidar masu ɗariƙa kuma don Allah an kana da wani wanda kai a wurin ka dan dariƙa ne ka bashi wannan kaset ka ce yanzu wani dama irin aƙida ku kenan don Allah ka tuntuɓe shi ka ji me zai ce to me yasa ba sa yadda kun san cewa yan dariƙa ba sa yin taƙiya ba sa yi in bai yadda din nan ba bai yadda ba in ya yadda ya yadda wai ɗan izala ne zai wannan kasa da suka jera zikirin ne eh. a tashe zai na fi ne to kaji ko ya yi kuskure to ka gani <laughs> eh. to shi kenan babu komi insha Allah ku bari mu yi karatu insha Allah eh kafirci ai da bambanci kafirci ban aka ce is an absolute condemnation ma'anan aka ce kafiri to ba magana kuma amma ne ta kalidanci ta ana nufin bi in ka koma a wurin usul fiqi malamai kai tsaye ba su ce ta kalidanci ma bid'a bane sun yi tafsili game da ta kalidanci dukkan ta dangane da kafirci ma'ana ka tashi ka ga babanka na kafirci sai ka bi shi wannan mugun ta kalidanci ne mazmum ta ne ka kai matsayin ka karanta magana ka karanta dalili ka gane gaskiya ka gane abin da ba gaskiya ba sai ka ci gaba da bin abin da yake ba gaskiya bane wannan ta abin zargi ne amma kai ba malami ne. sai zama kana da malami wanda zaka je ya ce maka kaza yi kaza kaza bari Ne wannan kake ta kalidanci ne wannan menene akan ka ja'izi ne mafi karancin hukunci in ba ma a ce wajibi ba don haka dan fodiyo sai da ya bambance a cikin littafin shi ainihin hidayatul Ya ce akwai inda yake kaza ga haƙƙin ammi ga haƙƙin ammi wanda ba malami ba dole ya samu wani malami da yake bi ko duk duniya za a ce sai kowa zama malami yana iya ɗauko na soshi yana gwada su yana aiki da su yana takariji to duk wanda bai kai haka ba me yake yi ƙarshen ta kalidanci yake yi Allah ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullah na'am hmm. na'am da a ba za ta zama ɗaya ba ai yanzu masallaci ya riga ya rabu yanzu ka zo ka ce za ka haɗe shi kuma matsalar ita ce kun yi sake waɗancan ɗin sai da kuka bari an gurɓata su tana iya haɗuwa a wani wurin wurin kuwa shine asalin gano kuskuren kaji inda maganganun nawa da nashi suka haɗu amma cewa yanzu a dawo a haɗe yanzu misali idan ka tafi ƙauyen da ba a gurɓata musu tunani ba ka isa da dogon gemunka da naɗi da yankakken wando ka je za ka yi musu wa'azi za ga ba wanda zai kyamace ka amma yanzu in ka shiga wani masallaci a cikin gari wanda da sun ga wannan siffar sun ga kaza ko da ba su kudurta waɗancan mugayen aƙidojin ba Zaman su da masu waɗannan mugayen aƙidojin sun sa musu ka a ƙarƙashin wannan me nake nufi a wancan lokacin da an ta yin ba ta kashin kuma an ba da muhimmancin karantar da su waɗancan awam eh ba tare da tunkuɗe su ba wato abin da ya faru su waɗancan da ba malamai ba ba masu ɗariƙar ba sai aka rinka ture su cewa su ai ba ahalus sunna ba ne ai su ma kafirai ne su tafi dan gungun a cikin wazin shi yakan faɗi ya ce misali ka zo gidanku wani dan izala ne wani dan izala ne wani dan izala ne ka rasa yadda za ka yi sai ka bi ka dai bin ko eh hatta ilimi an tambayi imamu ahmad ka nemi ilimi dan Allah yace a'a magana dan Allah ajiye ta ce wani abu ne na ji sha'awa a raina na je na saka kaina wato na biye wa zuciyata me ne sha'awa sannan kuma Allah ya hukuncin shi daga baya mai da abu dan Allah amma tun farko fa ba lallai zama dan Allah ba ashe wane zai iya shigowa cikin ahli sunna saboda duk gidan an kare shi kadai ya rage haka ne haka ne amma zai iya gyara niyyar shi ko ba zai iya ba to in ya gyara niyyar shi ya dawo zama ahli sunna menene laifi amma lokacin aibanta abin ake yi dan haka wato matsalar da ta faru a wancan lokacin da bai kamata a watsar da su ba sai aka watsar da su sai waɗancan suka cafke su da waɗancan suka cafke su to me zai biyo baya sai suka mai da su maƙiyanmu to daga cikin waɗannan da aka cafke ɗin kuma saboda zama da waɗannan ko suna nan suna saka musu wannan mugu da kuma ana samun ɗaiɗai suna karbi domin zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai haka muka yi kiristoci a ƙasar nan asalin waɗannan maguzawa da ke kewaye da ƙasar zaria da waɗancan da ke kewaye da sauran garuruka asalinsu ba musulmi ba ne me ya kamata a kira su a saka su a addinin musulunci domin alfahari ne suke gani a lokacin to amma a lokacin ina sai a ce kai ɗin kana arne za a saka ka a musulunci arnan banza tashi ka ba mu guri to in ka ce za ka musulunta sai a ce to kaje ka kawo rago ka je ka kawo atamfa ka je ka kawo kaza ka je ka kawo kaza dan za a taimake ka ne to kuma baka da hali wurin su kake zuwa kana shara kwata suna baka naira biyu ko sule biyu kuma sun ce ka je ka kawo rago yaushe baka hada wannan ragon ana nan ana nan sai turawa suka zo sai suka dubi duk irin waɗannan mutane inda suke kama outcast kama waɗanda aka yi watsi da su sai suka tattaro su sai suka mutunta su da suka mutunta su sai suka yi ta basu wasu matsayi da sauransu har sai aka waye gari a yau waɗancan da ke wulaƙanta su sun koma suna neman burbushin biredin da waɗannan suke ci ne ina son ku gane irin wannan abin da aka yi wa kafiran ƙasan nan har suka zama kiristoci mafi yawancin kafiran arewa shine abin da ahli sunna suka koma suka maimaita akan waɗancan mutane da ba a yi wannan kuskuren ba ina ganin da barnar ba ta kai haka a yanzu ba kuma abin da nake ce muku a yanzu ma akwai sauran dama wadda in an so za a iya gyara ta in kuma ba a gyara ta ba wannan kuskuren zai ci gaba da faruwa shi ne me yanzu ƙauyukan da ke kewaye da mu galibin su ba waɗannan ɗariƙun suke ba me suke yi musulunci muna zuwa mune musu wa'azi sai mu tsallake ƙauye goma na musulmi jahilai ne ba su san sallah ba su san tauhidi ba su san komai ba sai mu ce muna harin za mu je wurin wasu maguzawa ne ai ita da awa nau'i nau'i ce yadda waɗancan ke buƙatar a shigo da su musuluncin ko waɗannan kuma suna buƙata a karantar da su musuluncin idan ba ku karantar da waɗannan ƙauyuka goma ba ana nan yanzu ɗariƙa yanzu an mai da ita ne ta zama harka ta duniya don haka ana nan sai network ɗin ɗariƙa na duniya sai ya faɗo kan waɗannan ƙauyuka sai a sako su ƙauyukan zaɓi da makamantansu a nan zariya a da ba sa yin taron maulidi amma yanzu fa za ka je ga su ma suna yi to ba taron maulidin ba ƙauyuka irin na zaɓi a da ba a ma san ana taron maulidi ba taron ma da za a taru a shakunin zaki, zaƙi a yi ta kuka ana karanta salati ana abin nan ba su san wannan ba amma yanzu har maulidin zagaye irin waɗannan ƙauyukan suke me yasa barin su duk da kuka yi don haka abin da nake gaya muku matsalar da'awa in ba a koya maka ba wato kira ne in ba a koya maka yayi kamata ka kira jama'ar ba garin kiran nasu sai ka tarwatsa su don haka aiki ne ja a kanmu mu yanzu da muka ce muna ƙoƙarin tabbaka manhaji a salafi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh to ka ba abin da nake na ya zo bai bi ahli sunna sallah sai aka ture shi aka ce kai ba namu bane eh. ne. to wa gani suke sun samu izzar da za su yi haka yan ɗariƙan a da a garuruka irin kano sun samu izza a wasu masallatai nasu wanda in ka je za ka yi sallah sai a ce malam e, kar ka sake zuwa sallah wurin nan ba haka ba za mu maka duka saboda masallaci ne na 'yan kabalu in aka ce 'yan ƙabalu su ne 'yan faila ɗin to idan ka shigo aka ga ka saki hannunka to in ka haɗu da masu hankali sai su bari sai kayi sallama sai a ce eh malam eh kada ka sake zuwa masallacin nan ka ji abin da muka ce eh kar mu sake ganin ka to yanzu ku dubi waɗannan a lokacin suna ganin sun samu izza ne har suke haka alright lokacin da suke kore irin waɗannan mutanen da suka zo suka ji izala ta ce musu su kafirai ne amma izala ba ta kafirta waɗannan mutanen ba sai dai akwai abubuwan da waɗannan mutanen ma suna yi izala ta ce kafirci ne ko bidi'a ne sai waɗancan da ke korar fa sai suka ce to kun ji da mu da ku an ce kafirai ne don haka ku taho jama'a kuna son ku ba da muhimmanci ku je ku yi nazarin waɗannan maganganu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka za mu ci gaba da karatu inda malam ya bayyana ainihin waɗannan mutane sai ya ce wa amma ahalin ta'awil su kuwa 'yan ta'awili to su wane ne 'yan ta'awilin nan bayani ya gabata a can baya an yi magana a kansu su ne waɗanda suke cewa hankalinsu da tunaninsu baya iya ɗaukar ayoyin siffofin Allah don haka sai su rinka ta'awili in aka ce Allah yana sama sai su ce a'a Allah yana ko'ina amma ana nufin ya mamaye ko'ina har da sama in ce Allah yana da hannu sai su ce a'a ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi shine karkatar da ma'ana fa yaquluna su cewa suke innan nususal warida fi sifati siffofin da suka zo ko nasoshin da suka zo game da siffofin Allah lam yaqsid bihar ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi an-nasu albatila. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa nufin cewa mutane su udurce ƙarya ko ɓarna game da su ba lakin da biha ma'aniya wasu ma'anoni manzon Allah yake nufi wato idan ya karanta ar-rahmanu alal arshi stawa ai ba wata muguwan ma'ana yake so su ɗauka ba amma kuma ba ma'anar da ake ji a zahiri ba wata ma'ana ce wadda take ƙarƙashin abin da ake ji a zahiri to me ya faru ai kun ga kenan da za a sa rai ya bayyana ko sai kuma ya ce wa lam yubayyin lahum tilkal ma'ani yo amma a cewarsu wasu sai manzon Allah bai bayyana ainihin waɗannan ma'anoni ga su al'umma ba wala dallahum alaiha kuma bai nuna musu ba walakin da an yanzuru abin da yasa annabi ya shiru ya so ne su su zauna su yi nazari fa ya'rifu al-haqqa bi uqulihim su wasa kwakwalwarsu da hankalinsu su su gano gaskiya da kansu thumma yajtahidu fi sarfi tilkan nusus to in suka gano gaskiyar ma'anar sai kuma su yi kwazo wajen karkatar da waɗannan nassoshi an madluliha daga abubuwan da nasoshin ke nunawa a zahiri wa maqasuduhu to me yasa annabi zai yi haka abin da yasa zai yi haka shine imtihanuhum dan ya ainihin wato jaraba su wa taklifuhum ita'aba azhanihim ya kuma kallafa musu wahalar da tunanin kwakwalwarsu wa uqulihim da kuma hankalinsu fi an yasrifu kalamahu daga yadda za su yi kwazon sarrafar da ainihin maganar shi an madluliha daga abin da magana take nuni a zahiri wa muqtabahu da abin da take hukuntawa a zahiri wa ya'rifu haqqa min ghairi jihatihi sai su gano gaskiya ba ta ɓangaren da ake ganin gaskiyar ba menene fa'idar wannan maganar wai a wurinsu man Allah ya zo da arrahmanu alal arshi sawa ne ba dan a yadda da Allah yana sama ɗin ba sai dan a yi amfani da ƙwaƙwalwa a gano ma'anar da ke ƙarƙashin ƙasa to wasa ƙwaƙwalwar wannan shine ibada don haka fa'idar nasoshin kenan amma in ba don haka ba da sai Allah ya saukar da nasoshin ya ce Allah na ko ina. amma me yasa bai saukar ba a'a sai saukar da magana amma abin da yake nufi ku bincika ku gano akasinta to bincike da gano akasinta din nan shine ibada haka suke cewa waɗannan mala ya ce wa haza qaulul mutakallima wannan ita ce fassara ko maganar da malaman ilmul kalami suke wal mu'tazila da kuma ainihin mu'tazilawa wa man dakhala ma'ahum fi shay'in min zalika da ma dai duk wanda ya shiga ainihin wato wani bangare na irin wannan aƙida tasu ina so a nan zan yi amfani da wannan damar jama'a zan karance mana wani sharhi da malam ya sai ku saurare ni da kyau ga waɗanda ba su da irin wannan nuska professor tuwaijiri ya yi bayani dangane da mu'tazilawa abin da ya sa waɗannan aƙidojin jama'a suna nan sun fara yawo ko kuma sun daɗe suna yawo a nan ƙasar bari ku ji abin da wannan professor yace, yace ya al-mu'tazila su mu'tazilawa hiya ihdal firaq التي خالفت ahlus sunnati wal jama'a ɗaya daga cikin ƙungiyoyi ne da suka saba wa ahli sunna da ainihin wato sauran jama'an musulmi wa ra'asu hadhihi al firqa wa awwalu man takallama bi usulihim wasil ibn ata shugaban wannan ainihin wato ƙungiya, kuma mutumin farko da ya fara kawo ka'idojin da wannan ƙungiya ta shimfiɗa aqidata akai sunan shi wasilu d'An afa wa sababu tasmiyatuhum bizalika asalin abin da yasa aka kiraye su da wannan sunan anna wasila ibn ata kana tilmizan lil hasan al basri shi wasil dan ata din ya kasance almajiri ne ga al hasan al basri wa khalafa al hasana fi hukumi murtakib al kabira sai ya saba wa malamin shi hasan al basri game da wanda ya aikata babban laifi ina hukuncin wanda ya zina hasan al basri salaf ne sai ce in ka yi zina ka aikata saɓon Allah abin tambaya shine ka halatta zina in ka halatta zina cewa zina halal ce sai ce ka kafirta idan kuwa baka halatta ba ka yi ta kana ganin laifi ce sai ce kana nan a fasiki to shi wannan wasil sai ya saba wa malamin shi wa sai ce innahu shi wanda ya aikata babban laifi kamar zina ko shan giya fi manzilatin baina manzilataini a ku ji bayani a kai yanzu ina son ku ji yadda asalin aƙidar ta taso ne kuma da asalin abin da ya sa yau malamin shi ta waye. a nan kafin in tafi da nisa bari ku ji ashe kenan na iya yiwuwa ɗan bid'a ya zama almajirin malamin sunna ba don koyo ba saboda ya yi wa malamin shi obatakin wajen fahimta yana ganin ya fahimci abin da malamin bai fahimta ba to nan za ku gane ashe idan su muhammad yusuf sun ce su almajiran malam ja'afar ne shin wannan magana za ta iya zama ƙarya ba za ta zama karya ba malam ja'far amma ai bai karantar da su muguwar aƙida ba ya karantar da su aƙidar sunna ne su suka yi overtaking wannan ya rage darajar malam ja'far bai rage ba tun daga malami salafi ko salaf hasan basri amma almajirin shi ya zama shugaban wata ƙungiya gaba ɗaya ta yan bid'a a duniya har kiyama ta tashi kuma me yasa saboda yana ganin ya fahimci wani abu wanda malamin shi bai sani ba shikenan wa atazala halqatal hasan ya kaurace makarantar hasan al-basri shikenan shi ma ya zama ne ya zama malami fa utlika alaihi wa ala jama'atihi mu'tazilatun shine sai aka rinka ce mishi da shi da jama'ar shi mu'tazila waɗanda suka janye jikinsu waɗanda suka ja da baya daga itizali wa izi itazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa awu ila al-kafi itazala shine wanda ya janye sai janye sai je kafa makarantar shi to da ya kafa makarantar shi ina son kusan duk wata bid'a kwaɗe da ka goyi bayan ta ko ka kirkiro ta sai kuma ita ta taimaka maka wajen ƙaro wasu bid'o'in yanzu kun ga matsala ɗaya ce ta haɗa shi da malamin shi wanda da ababi na ilimi sai ne sai ya haƙura ya ci gaba da koyon karatu mai yiwa har za a kai lokacin da zai fahimci abin da malamin yake so ya fahimta amma sai ga cewa a'a wannan matsalar ta zama dalilin da shi ma zai kafa makarantar shi ya ci gaba da yaɗa wannan aƙidar tashi wakila a wata farar aka ce sun mudi zalika an kiraye su mu'tazila ne li'tizalihim aqwalul muslimina saboda sun bar dukkan maganganun da musulmi suke faɗi wa mufaraqati ma ya'taqiduna kuma sun rabu da duk aqidojin musulmi wa qila ghairu zalik a wata magana kuma dai an faɗi maganganu makamancin haka amma ingantacciyar magana ita ce maganar farko an kira su mu'tazila ne saboda ya kaurace makarantar malamin shi ya je ya kafa tashi kuma ya ci gaba da karantar da wannan aqida wadda ita ce sanadin rabuwar shi da malamin shi malam ce wal mu'tazila amma fa yana da kyau ka gane su mu'tazilawa firakon shatta su ma kuma da suka je sai suka rarrabu daban-daban dama dole ne haka ne zai faru da suka je su ma sai suka rarrabu daban-daban Yaji ma'uhum alqawlu bi nafi sifat amma akwai aƙida guda ɗaya wadda ita ce ta haɗa su ita ce dukkanin bangarorin su gaba ɗaya sun haɗu akan kore siffa ga Allah sai su ce Allah bai da wata siffa za su ce sami'un bila sam Allah mai ji ne amma ba tare da jin ba Allah baya gani su ba wata siffa da suka yadda da ita wal qawlu bi khalqil qur'an aqida ta biyu wadda ta hada su dukkanin su suna cewa qur'ani ba magana Allah bane qur'ani halitta ne kamar yadda ni da kai muke halitta shi ma qur'ani halitta shi Allah ne wa annal abda sannan kuma suna cewa bawa ya khluqu fi'la nafsihi duk aikin da ya aikata shi ya halicci ayyukan ba Allah ba ne ya halicce su tare da cewa ƙur'ani na cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa yanzu wannan ya tabbatar da cewa mahalicci ɗaya ne su kuma suna cewa me mahalicci biyu ne Allah ya halicce ka kai kai kuma kai kake halitta ayyukanka don haka Allah mahalicinka kai kuma mahalicin ayyukanka daga ƙarshe mahalitta guda nawa ne guda biyu ne to kun ji waɗannan aƙidoji guda nawa guda ainihin wato uku sun haɗa su magana farko ita ce duk inda babu ita zale yake bai yarda da siffofin Allah ba magana ta biyu ita ce duk inda da zale yake lazimin da yadda da siffa Allah ba shine yace ne da yadda Allah yana magana ba dan magana siffa ce daga cikin siffofin Allah to Qur'ani menene magana Allah ne dan haka sai yace da magana Allah bane domin yace magana Allah ya warware wancan ka'ida sannan sai kuma ne sai cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi ke halitta ayyukan bayi ba dukansu sun haɗu kan wannan aƙida to sai malam ya ce walahum usulun khamsa suna da wasu ƙa'idoji guda biyar ja'aluha bi manzilati arkanil imani inda ahli sunnati kamar da ahli suna suke da rukunan imani guda shida to su kuma suna da rukunai na kafin ka zama da mu'tazali a karɓe ka sai ka cika wasu rukunai guda biyar وهي سوني التوحيد العدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر idan baka san ma'anonin waɗannan abubuwan ba sai ka ɗauka ai to wannan abubuwan mu ma mun yadda da su a'a yadda da muka da su ba irin ma'anar da suka ba su ba misali malam ya ce su ta farko ita ce suka ce tauhidi ba za ka zama da zale ba sai ka yadda da tauhidi ba za ka yadda da zale ba sai ka zama ka yadda da adalci sai ka yadda da cewa akwai wani matsayi tsakanin matsayi guda biyu sai ka yadda da wa'adu da wa'i shine sai ka yadda akwai kyakkyawan alkawari na aljanna da kuma alkawarin wuta ko to a wurin ka kenan ahlus sunna zaka ji su ba haka suka dauka ba sannan sai ka yarda da al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ai wannan zaka ce duk ka yadda da wannan ko sai zaka ji ma'anar da suka ba su yi haƙuri. malam yace ya fataru tahta hadhihi al-usul ma'ani batila sai suka suturta wasu ma'anoni batattu a ƙarƙashin waɗannan ƙa'idoji nasu guda biyar faqad fataru tahta musamman tauhid da suka ce tauhidi din nan ko sun ɓoye wata muguwa aƙida ne ita ce ne nafiyar sifat in suka ce wane yana da tauhidi to ya ce Allah bai da wata siffa kenan gaba ɗaya in da suka ce wane fa bai da tauhidi to ya yarda Allah yana da siffa kenan don haka kun ji tauhidi a wurin su shine ne ƙaryata siffa ga Allah cewa qur'ani ba magana Allah ne jama'a tauhidin mu yayi ɗaya da nasu kenan bai ɗaya da nasu ba wa yuriduna bil adli al qawl bi nafi al qadri sannan suka ce adalci kuma me suke nufi shine ka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da ƙaddara wato duk abin da kake ganin yake faruwa a duniyan nan to ba da yin Allah bane ba da sanin Allah bane Allah bai da ilimi sabiki a kai kafin wane ya rasu Allah bai san wane zai rasu ranar kaza ga watan kaza ba shi ne suke nufi da adalci to yanzu jama'a kai haka ka san adalci to kaji aqidar su dangane da adlu amma manzilatu bainal manzilataini amma manzila kuwa da suke cewa akwai wani matsayi guda ɗaya tsakanin matsayi guda biyu Fara bi zalika anna murtakibal kabira shi manzilatin bainal imani wal kufri suna cewa dukkan mutumin da ya babban laifi kamar shan giya zina ko sata to yana wani matsayi tsakanin imani da kafirci faqad kharaja minal imani sai su ce ai ya fita daga imani walam yadkhul fil kufri bai shiga cikin kafirci ba kun ji wani rudani amma wa'd wal wa'id idan suka ce wa'd wal wa'id fa faqad qasadu bihi abinda suke nufi anna murtakibal kabira cewa duk mutumin da ke aikata babban laifi idza mata idan ya rasu ya lam tub bai tuba ba fa huwa khalidun mukhalladun fin zai dawwama abin a dawwamar da shi ne dindindin a cikin wuta wanda aqidar mu ta ahlus sunna ita ce musulmi ya mutu yana shan giya musulmi ya mutu yana zina amma fa bai halatta su ba amma ya mutu yana yin su ba za mu ce mishi kafiri ba mu ko ba za mu ce mishi musulmi salihi kai tsaye ba sai mu ce mishi musulmi fasiki idan ya tuba shi kenan ya zama salihi in bai fi ba bai mutu fa su sai suka ce zai shiga wuta zai dawwama mu kuma sai muka ce a'a yana nan zuwa ga mashi'ar Allah in Allah ya so kai tsaye ya gafarta mishi ya kai shi aljanna in Allah bai so ya ce mai wannan zunubi ba sai kai shi ya azantar da shi a wuta daidai da wannan zunubi sa'an nan sai ya fitar da shi saboda me saboda yana da imani su ko suna cewa imani baya ceto idan har akwai saban Allah aka mutu akan shi muku muna cewa imani na da amfani ko da an mutu ba a tuba daga wani saɓon Allah da ake ba kuma ko da an kai ka wuta wannan imani zai amfane ka wata rana shine in aka yi maka azaba daidai da laifin sai a fitar da kai sai a ainihin kai ka aljanna saboda imaninka su ku abin da suke cewa har abada ba za ka taɓa shiga rahama Allah ba kana nan a wuta amma a me a matsayinka na musulmi fasiki za ka dawwama domin kuma muna cewa musulmi baya dawwama a cikin wata biyar da laifin shi yake ina fata an gane saboda ga nassoshi nan waɗanda suka tabbatar da haka a cikin alkur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah na gafara duk abin da ba shirka ba ga wanda ya so sannan ga hadisi Abu Zarri ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi yake cewa in dai mutum ya mutu da la ilaha illallah zai shiga aljanna wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata abu da ya ce wa in zana wa in saraka ya manzan Allah ka ce ko ya yi zina ya yi sata manzan Allah ya ce wa in zana wa in saraka abu zarra ya ce ya manzan Allah wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya ce wa in zana wa in saraka abu da yana ce manzan Allah manzan Allah bai yi fa abin da kake cewa zai shiga aljanna ko zina ya sata sai annabi ya ce wa in zana wa in saraka ala raghmi fi abi zarri. abu zarri ko ba ka so sai ya shiga aljanna ko ba ka so ba sai ya shiga aljanna to kun gani da irin wannan take taken ne din ake fama da shi har yanzu kai abin da kake gani wani tun da ya kaza bai kamata ya samu rahama Allah ba shi kuma Allah madaukakin sarki saboda ya san yadda muke da rauni sai ya wajabta wa kanshi tare da cewa babu wajibi a kanshi amma sai ce kataba ala nafsihi ar-rahma ya wajabta wa kanshi wannan rahama don haka in dai mutum bai kafirta ba to ka bar shi har yanzu kayan Allah ne ka bar shi kawai Allah ya san yadda zai da abin shi karka wa Allah shi shige hadisai sun zo ingantattu wani na ganin shi salihi ne ku karanta kitabu tauhid ko fatul majid shi yana ganin shi salihi ne sai ya dubi wani sai ce wallahi Allah ba zai maka gafara ba wai wai wai sai Allah ya ji zafi ni din ni din ka sha alwashi ka ce wallahi ba zan gafarta a bawana ba sai Allah ya ce to kai da kake ganin kai salihi ne kai malami ne kai mai ibada ne nasik ne to na bata ibadarka na kai ka wuta shi kuma na saka shi aljanna saboda rahamata saboda ka ku bar mutane su yawo a cikin rahama Allah amma ku tsoratar da su game da sabo Don abin da ake cewa sai kuma a ce wai zama murji'a a'a su murji'a ai dan ba a san su bane su kuma su murji'a sassauci suke har suke cewa yaushe za a ce musulmi zai shiga wuta dan yayi zina a'a ai rahama Allah tana da faɗi a'a zai iya shiga wuta saboda zina haramun ce dan haka ashe kun ga ahlus sunna kamar yadda ka karanta ƙarshen aqidatu tahawiyya da sharhinta za ga cewa ahlus sunna su da tsakatsaki su ba su zurfafa ba su ba su takaita ba sun yi ne sun tsakaita na fata an gane kun ji wannan jama'a sai malam yake cewa li'anna Allah yajibu an da wa'adahu wa wa'idahu sai suke cewa saboda ai dole ne Allah ya zartar da alƙawarin shi da yana rahama da kuma alƙawarin shi da yana azaba kun ji inda dalilin da yasa suke cewa wa'adu da wa'id shine in dai ka sha giya baka tuba ba ka mutu to dole ne Allah zai zartar da hukuncin shi akan ka to amma mu ba mu ce a'a ba amma cewar kuma zai dawwama wannan babu nassi karara nassin da suka dauko umumi ne shine wa man ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha sai suka dauko cewa wai ai Allah ya ce wanda ya saba ma Allah wannan ayar ta san ku je ku yi nazarin ayoyin da suka zo kafinta da ayoyin da suka zo bayan ta za ku ga dilalatul iqtirani tana magana ne akan kafirci don haka me take nufi da sabo anan kafirci wanda ya mutu yana kafirci wannan zai shiga wuta kuma zai dawwama amma yan bid'a daga cikin salansu jama'a ba sa ainihin wato ɗauko farkon aya in suka san za ta ba su matsala sai su ɗauko ne sai su ɗauko tsakiyarta ko su ɗauko ƙarshenta in kuma sai ga cewa in suka ɗauko wannan aya za ta biya musu bukata amma ayoyin da suka zo kafin haka da ayoyin da suka zo bayan haka za su warware musu abin da suke so sai su kawo ita wannan ayar ita kadai don haka sai ahli suna sun gane daga cikin abin da ke taimakawa ma'anar aya ta fita shine ka karanto ayar gaba daya daga cikin abin da ke taimakawa ma'anar aya ta fita shine ka karanto aya da ayoyi ko ayar da ta zo kafinta da kuma waɗanda suka zo ko wadda ta zo bayanta sai kaga ka sami kyakkyawar fahimta saboda ita wannan dilalatul iqtirani ku kiyaye dilalatul iqtirani idan ba a lura da ita to akwai matsala idan ka samu mutum yana tsaye da shi da mahaifiyar shi da shi da mahaifiyar shi ashe babban mutum ne yana da sakatariya a ofis ga ta nan ta bugo mishi waya yana magana da sakatariyar shi a ainihin waya nan kuma ga mahaifiyar shi a gaban shi suna zaune sai ka biya daka tsawa yace ka ganki mutuniyar banza mutuniyar wofi gafara nan ta miki ba nuri sai ya aje waya kai yanzu baka dubi wata jilalatul iktirani ba waya ike yi sai ka je ka ce wallahi tallahi mahaifiyar shi yake cewa mutuniyar banza mutuniyar wofi ta tafi ta ba shi wuri ni ma ji ma gari yanzu wannan ko kun fahimta yanzu in ka hukunta shi da nan ne kai kai kuskure kai zalunci sai ka dubi a kusa da shi akwai wata mata a'a sai ka dubi sadda yake faɗin haka waya ce sai ka ce wata ce yake magana da ita a waya ba uwar shi ba yanzu dilalatul iktiramin waya ta sa an gano wannan zagin ba uwar shi yake wa ba wannan usulin fiqh ne jama'a dole ne mutane sai sun yi karatu in ba haka ba za a yi ta abubuwan nan jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ya ci gaba da cewa wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari fataru tahtahu wujub al-khuruj ala al-a'immati kun ji su in suka ce al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar abinda suke nufi shine ne tawaye da fito na fito ga shugabanni wato bari in tsaya in fayyace mana wannan matsalar ita ce da khawarij da mu'tazila da ahlus sunna suna da rikici mai kamari dangane da tawaye ga shugabanni na ke nufi da tawaye ga shugabanni tawaye ga shugabanni shine shugaba ne wannan ɗauki na musulunci ko ba na musulunci ba shin ya halatta a fito na fito a yaƙe shi a kan wani abu wanda yake yi na zalunci ko fasikanci malaman musulunci suka ce na ɗaya idan kafiri ne shi mataki na farko na halaccin a fito a yaƙe shi ya kasance kafiri ne mataki na biyu ya zama musulmi sun yi shirin da da sun tashi yakin za su kifar da shi amma ko da ya kasance kafiri ne musulmi ba su da shirin da za su iya kawar da shi zai zama kenan wannan tasowa da suka yi mai suka yi tsogala idan ya taso ba zai rage wa musulmi ba ko kaɗai in musulmi suka san haka tokar su amma yanzu ana maganan musulmi ne yake shugabancin musulmi ko ba yana shan giya sai koma yana sata kuɗin gwamnati to malaman ahli sunna suka ce ba a yi mishi huruji to menene huruji shine ne a fito a yaƙe shi a fito a yaƙe shi to waɗannan nassoshin sai aka sami yanzu wasu ɗan bana bakwai da suke kiran kansu wai su ne salafiya ba su fahimci nassoshin ba sai suka ce waɗannan huruji abin da ake magana shine gaba ɗaya ba za ku yi magana akan masu mulki ba duk abin da masu mulki suke ba za ku yi magana a kansu ba na'am ba tafsili mai mulki ne sai zo yana zalunci ba daidai ba ne ku zo kawai ku hau magana akan zaluncin shi sai kun yi ne sai kun bi matakin farko shine matakin nasiha nasiha kuma ba a kan mimbari ake ba za ka kama hannun shi ne ko kuma ka je ka same shi daga kai sai shi sai ka gabatar mishi da nasiha a'a sai ya zama ya bayyana wani abu ne wanda bayyanar da wannan abin barna ce wadda yake in an yi mishi nasiha ya karɓa ya gyara shi kenan in ko bai gyara ba fa idan haka ba barnar za ta wayi gari za ta lalatar da al'umma kamar yadda ta faru zamanin imam malik khalifan musulmi ne a madina ko gwamna a zamanin imam malik aka naɗo shi da aka naɗo shi sai su imamu malik suka ce ba za su yi baya a gare shi ba da suka ce ba za su yi mubaya a gare shi ba sai aka bi gida gida sai a taso mutum da makami ya zo durƙusa gaban wannan sarki sai ce ya yi mubaya'a idan ya mubaya'a sai a ce to da sharaɗi ran da duk ka fasa mubaya'ar ko ka ce ka yi withdrawal ka janye to ka ta saku ka yadda sai ce ya yadda sai imam malik sai ya fito ya ce ko an yi muku haka ku ba ta saku ba dalili sai ce saboda an saka maka ka ne da dole an tursasa ka ne babu ikrahi babu tursasa mutum wajen saki me yasa da farko su imam malik suka ƙi mubaya'a shine na ɗaya mashayin giya ne tun farko ba wai sai da ya shigo mulkin ne fara shan giya ba na biyu gangariyan zindiki ne ku karanta littafin adabu dini wa duniya ku karanta littafin as-sunanu wal mubtadi'at waɗannan masu littafai suka ruwaito wannan mutum sunan shi al-walid dan abdul malik sai ya buɗe ainihin al al-qur'ani idan ya buɗe al-qur'ani sai ya ce ma'ana sai tafa'uli da qur'ani jama'a ma'ana sai ya bude sai ce zai budo zai budo kamar irin malam buɗe mana littafi in ya buɗo haka da ya budo kawai sai ya ga aya tana cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid wastaftahu sai ya fassara kanshi fassara tashi ita ce wastaftahu sun buɗo wa khaba kullu jabbarin anid duk wani kangararre mai tsaurin ido ya kaɗe sai ce qur'ani atuwa idu kulla jabbarin anidi atuwa idu kulla jabbarin anidi kana gargadi ne ya kai ƙur'ani ga duk wani mai tsaurin ido mara kunya fa ha ana zaka jabbarun anidu yace to ga nan ni nan jabberi ne anidi idza ma ji ita rabbaka yawma hashri idan ranar kiyama ka je wurin Allah ubangijinka ya kai ƙur'ani? fa qur rabbi mazzaqani walidu kace ya ubangiji walidu ya ya gani sai zauna ya ga qur'ani nan izu tun ya watsar da shi ya tashi ya tafiye shi wannan irin mutumin su imam malik suka ce ba za su yi mubaya'a ba kun ji dalilin rashin yin mubaya'a wannan rashin yin mubaya'a shine ya ja aka tursasa talakawa su sai imam malik ya fito ya ce ko sun yi mubaya'a mubaya'a ba ta yi ba kuma sharaɗi da aka yi musu na sakin mata ba ta yi ba don da mubaya'a da sakin duk an tursasa su ne aka ji kamo imam malik aka ce janye fatawar shi ce ba zai janye ba aka daki imam malik har aka kale mishi hannu ya zama in ya zo sallah baya iya ainihin rungume hannun shi a sallah haka sai ya saki hannun shi sai ɗalibai suka tambaye shi me yasa ka saki hannunka a sallah sai ce barabanil khalifa sarki ne ya dake ni wannan magana kuma tana nan a cikin littafin al-intiqa fi fada'il al-a'immati salasatil fuqaha na al-imam ibnu abdul barri ashe yanzu malaman sunna suna iya fito na fito da sarakuna waɗanda suka bayyana zalunci ko ba sa iya yi amma fito na fito nan na makami ba na makami ba na magana to waɗannan matasa da ke zuwa suna fitowa daga jami'ar islamiyya da ke madina da waɗannan da ke zuwa suna yi karatu daga ainihin ƙasashen yaman da waɗannan waɗanda suke yaɗa irin wannan aƙidar su wai malaman sun koyar da su cewa malamin sunna ba shi ba magana akan gwamnati wannan ƙarya ce wannan ba sunna ba ce wannan ba salafiyanci ba ne malamai suna da dauri wajen gyara gyaran nan imma da nasiha imma an ƙi nasihan nan su hau kan mimbari su wa da talakawa kai akan menene ake ciki amma matsayin da malaman ahli sunna ko kaɗan ba su ba fatawa ba shine ɗaukar makami a tinkari shugabanni na musulunci ko masu jagoranci musulmi ko na musulunci sai in an shiga hali biyu halin farko shine ne an tabbatar da cewa wannan shugaba ya zama kafiri kafirci kafirci karara wanda yake in kun je lahira kai tsaye kun gaya wa Allah ya kafirta Allah ya tabbata ya kafirta ma'ana kafircin da kowa ya gani yanzu wannan abin da walidu yake kafirci ne ko musulunci ne ya ga qur'ani yanzu wannan kafirci ne karara na biyu idan ya kafirta din kuma har yanzu kafin ku yaƙe shi sai kun duba girman makaminku da ƙarfin tattalinku da kyakkyawan shirinku da kintsawarku na cewa in kun tayar mishi za ku iya da shi don haka ko da ya riga kafirta in ya zama in kun tayar mishi ba za ku iya ba har yau bai halatta ku tayar mishi ba za ku bar shi akan kafircin kuna nan kuna fatan Allah ya kawo mafita a kai ko shi da kanshi Allah ya kawo mafita ko kuma ku Allah ya kawo mafita ta hanyar ku wadda ainihin za ku kawar da shi jama'a waɗannan su ne maganganun malaman ahli sunna amma abin da yake faruwa ina son ku tsaya da kyau ku ji matsalar waɗannan matasa da ke fitowa daga ƙasar Saudi Arabia sun yi karatu malaman su sai su ba su falle ɗaya na fatawar su kuma waɗannan waɗanda ake kira 'yan jabaha 'yan Algeria da 'yan Alƙa'ida, da 'yan sauran duk waɗannan ƙungiyoyi su kuma su kuma sai nasu malaman sai su ba su ɗaya fatawar waɗancan malaman su su ce musu ba a fito na fito ba a magana akan mimbari ba a magana akan shugabanni ba a komai kun shiru yanzu jama'a idan a saudi arabia malaman saudi arabia ba su shiru suna ganin ana yin wasu abubuwa waɗanda ba su kai sun kawo ba irin halin ɗaya ne da najeriya najeriya idan malaman najeriya suka yi shuru? kuna jin waɗannan 'yan iskan da waɗannan azzaliman da waɗannan macutan da fasikan za su tsaye da fasikancinsu a haka akwai malamin da ya haukan min da ya ce billahi lazi zabi wa gwamna addu'a Allah ya karya shi wallahi ta sai ku ga gwamnan ya nemo shi yana neman sulhu idan wannan malamin bai haka ba kuna jin abin da ya tayan mai ba zai ba to ba a samun malamai irin waɗannan ku kiyaye idan duk za mu zama irin waɗannan graduate na saudi arabia mu zo mu ja bakin mu shuru duk abin da aka ce ni shuru dan malaman mu sun ce mana mu shuru za a waye gari billahi allazi la ilaha illa huwa har karatun qawaidi wata rana sai an hana ku dan haka in Najeriya daban da Saudi Arabia ko ba sai da muka tattauna zarban malamin mu ne shine bosa na Jami'ar Islamiyya shine Limamu masallacin Quba sai dai mana wannan magana na ce a ka san ni tuntuni muna da sabani da kai akan wannan ko cikin ɗaliban yi mana sai in daga hannu har yan lokacin sai ma hana ni magana insha kana maganar ƙasar ku ne ƙasar ku Saudi Arabia kashi casa'in da biyar na haƙoƙin talakawa da haƙoƙin musulunci hukuma ta bayar to kashi biyar ba za ku yi haƙuri ba kashi biyar ba za ku yi haƙuri ba Don sarki ya ce yau za su fita bayan gari za su yi rawar su ta janadariya ita ce ana rawa da takobi ana haka Allah Allah ya ya ya amma kuna da wuta kuna da ruwa kuna da asibiti komai an baku komai an baku duk abin da ya taso na musulunci za su ce a ah, mu musulunci ne mu tashi mu mu tashi mu dan wancan rawar gargajiya ne ba za ku shiru ba misali jama'a amma yanzu mu dan girman Allah ne akai a kasar nan to ba su san wannan ba su zarban sun zo an sauke su a hotel an ce a goce ne fa har sai ran da suka bari har su tafi sai a sa janareta guda uku ko hudu da wannan ya gama aiki da kanshi zai mutu wancan yayin yunkuri ya tashi kafin su san me ake ciki na kasance masha Allah daula fayi ba ina jin fayi ba ba su san me ake ciki ba an yi musu rufa rufa ba su sani ba ba su sani ba ko kun fahimta jama'a so duk yadda za a yi a kawo musu kaji masu kyau a kawo musu ice cream ini wanda suke sha a kasar su a kawo musu shawarma a kawo musu komai da suke ci a kasar su fa shi yake kawowa har su tafi ba a yadda sun je geto sun je cikin Kano sun ga kwatani sun ga yaro yana cin tuwo miya kuka yana haɗa da kuda ba su taɓa ganin an ɗauke wuta ba su taɓa ganin an ɗauke ruwa ba ko kun fahimta so waɗannan matasa yara ne wallahi ba su san me ake ciki ba waɗanda kuma suka kai nuna cikinsu sun je sun daɗe a can an riga an dafa musu kwakwalwa don haka duk wanda ya dawo in ya ce mana ai kuna wa'azi kaza ai kuna kaza sai in ce to abin da zan baka shawara yanzu ba zan ce maka komai ba amma ne maka nasiha ka fito irin yadda muka fito kaka je ka zama malamin hadda in ka je ka zama malamin hadda a gefe wai san da kai kai ma baka san da kowa ba malamin hadda ba ruwan shi ne abin da ya zauna ya bacci ya ta zufa shi ba abin da ya shafe shi Ta je ka zama malamin arabiya ka hau kan mimbari inda jama'a suna sauraron malam ku fito ku yi magana a yi mana adalci in kun yi magana za a yi mana adalci to ka tsaya a irin wannan matsayin mu ga cewa za ka yi shuruɗin ko za ka yi magana waɗannan su ne bayanai na adalci ta jama'a kuma ni wannan shine abin da na yadda da shi tun to waɗannan kun ji illar da suke ciki su kuma waɗancan 'yan boko haram da makamantansu aka ta su kuma sai a jawo musu sauran nasoshin cewa ai duk wanda ya kafirci dole ne a fito a kawar da zalunci dole ne a fito a kawar da kaza a jawo wannan aya a jawo wannan aya don haka sai zama ayoyin Alƙur'ani da hadisan an zalunce su waɗancan sun kama waɗancan ɓangaren waɗancan sun kama waɗannan ɓangaren to yanzu kai in kana gefe sai ka ce to a ah, ƙur'anin yana da ruɗani kenan don waɗannan sun jawo ayoyi sun ce a yi shuru waɗannan sun jawo ayoyi sun ce an ce a tashi a buga ashe dole ne a yi mene a haɗa ayoyin don a fitar da ingantacciyar ma'ana ita ce malamai ba a ce su jagoranci su yi fito na fito da sarakuna da shugabanni da sauransu ba matakin farko shine nasiha mataki na biyu in an karɓi nasiha alhamdulillahi in ba a karɓi nasiha ba fa malamai su fito su yi magana yanzu don girman Allah maganar da abubakar mahamudu gumi ya yi a daidai lokacin da mulkin buhari ya kama su shagari yana ɗaure su mutum ɗaya a can ɗaure shi shekara ɗari shekara ɗari biyu shekara ɗari tara mala abubakar gumi ya fito yana karatun sahihul buhari ne ba ma wa'azi yake ba akan matsalar ana karatu ne sai aka zo hadisin anas ga wani saurayi ya yi zina da matan mai gidan shi an ce a je a ainihin wato ɗaure shi shekara guda ita kuma an ce a je in ta yi furuce a jefe ta sai malam ya ce to kun ga a musulunci ba a ɗauri fiye da shekara guda don haka wannan ɗauri da gwamnati take yi shekara ɗari shekara kaza ba daidai ba ne malam abubakar gumi in yi wannan magana jama'a ba wai alƙalin ba har shugaban ƙasan sai ya kasa bacci to yanzu malam abubakar gumi sai a ce kai ya wannan magana yi shuru ba a magana shugabanni in an ba su za su ɗaura waɗannan mutanen shekara ɗari in ko ya fito ya yi magana ba. yana fitowa ya magana sai aka ce a kamo shi idan ni ne ko kai muna karantar da hadda muna karantar da 'yan matan ajin ne da anguwanmu don don mun faɗi wannan waye zai damu ashe irin su in ba su irin wannan maganar ba za a daina wancan zalunci yanzu aka samu chief judge na jiha babban mai shari'a na jiha ya gidajen kurkukun mu a cike suke da mutanen da an ɗaure su ɗaurin zalunci don haka dole a tashi a gyara ya yi magana akan gwamnati ko bai ba shin za ta amfani magana ko ba za ta yi ba to su ba abin da suke cewa kada malami ya fito ya wata magana gaba ɗaya wannan ita ce nasihar da duk malaman Saudi Arabia suke wa ɗalibansu su kuma waɗancan sai su ce a'a idan malami ya gaba daidai bai ya fito a hargitsa in ya so duk a mutu a yi shahada to duka ba mu yarda da ɓangarorin guda biyu ba muna cewa dole sai a tsaya a duba magana malamai su yi amma ta nasiha a sirrance in ba a karɓa ba wannan magana da ake akan mimbari tana taimakawa a gyara mu da muke yin irin ta mun san irin tasirin da take yi billahi lazi la ilaha illahu jama'a wani lokacin gwamna kaza ne ko minista kaza ko darakta kaza zai bugo waya malam eh ku yi magana akan kaza muna son mu yi gyara amma muna tsoron in muka tayar ma gyaran to muna da wasu matsaloli a ƙasa waɗanda ku ba ku san su ba amma ku fito ku yi irin barazanan nan in kuka yi irin waɗannan barazanan waɗancan da muke tsoro su kuma suna tsoron ku to sai su ba dama a yi gyaran na rantse da Allah ne suna bugo min waya su faɗa haka to sai ku kaddara na ɗauki wata fatawa ta malaman mu su zarban shi nan fa yanzu ina fitowa gidan rediyo ne magana akan takin zamani da 'yan majalisu da daraktoci da wane ne da gwamna da kowa hankalin shi zai tashi haka ne ko ba haka ba talakawan nan da aka zalunta sai ka ga an fito da trela goma a raba musu ana raba kun san me za a ce sai a sa a gidan NTA sai a ce gashi nan don haka malaman nan da suke magana kanya suke yi gashi nan an raba da ban yi wannan magana ba fa trela goma za ta fito ba za ta fito ba ku kama hanyar saye din nan jama'a hanyar saye nan hanyar Kaduna tsohuwa ita ce hanya mafi lalacewa a nan garin ada na ɗauki ‘yata na kai ta asibitin fata salansan mota ta a wannan lokacin a butu na dawo da ita mota tana bututu da watan azumi ne da na zo wurin tafsiri ina jin kasar na sha shida ko na sha bakwai lokacin a markas da na rugurguji magana ne magana akan gwamna makarfi ne magana ne magana akwai yaron angoma yana kwamishina sai ya ɗauka ya kai mishi da ya kai ni sai suka ce a yi marmaza a fara hanyar dan a karyata malamin nan dalilin da ya sa aka yi hanyar kenan yanzu hanyar in ka bi ta a guje za ka kai kaduna har ta fita asalin daɗi da aka yi so ashe maganganu in za mu tashi mu zagi ne ba mu kyauta ba amma in dai za mu maganganu ne mu ce billahi lazi la ilaha illa huwa kudin hajji da aka sa bana to za mu yi alƙunuti to da mun ce za mu alƙunutin nan dama sun fi kowa tsoron addu'a saboda rashin gaskiyar su to sai ka ji ana cewa to shi kenan dama dai gwamnati ce tallafin da ta janye to za ta dawo da shi za ta dawo da shi to amma su ma kiristoci za a musu oho dai madadin hajji ta zama dubu ɗari bakwai sai ta tsaya a dubu ɗari biyar maganganun suna da amfani ko ba su da amfani suna da amfani to amma in kuka ce tunda an ƙara kuɗin aikin hajji ku je ku kama gwamna ku saka shi ku ce sai an kama miliyan hamsin ko cika wa talakawa ku je ku kama ciyaman ku kashe shi wannan kuma ba shi ne musulunci ba amma magana za ku kun ku ba ku yi shiru ba ku kuma tawayen ku ba ku yi fito na fito ba kuma wallahi barin gaya muku abu mafi zafi da gwamnatin zalunci take tsoro ko ita ce maganar malami mai hankali ina son ku gane wannan abin da suke so wawa da zai ɗibo matasa a fito da sanduna da 'yan bindigogi sai su harbe su ta yi magana sai a ce to ai duk dokar duniya ta yadda cewa a yaƙi yan tawaye a ƙarƙashin haka aka yaƙi bayafara a ƙarƙashin haka aka yaƙi kaza aka yaƙi kaza don haka yan tawaye ne shikenan ya ka iya amma yau in ka miƙe kana magana akan kaza ka rubuta kaza ka rubuta kaza sai ce kai malamin nan ya matsa mana wallahi ya hana mu zaman lafiya amma bibi takarda sai ne oga nan ma ga wata fara aiko sai ce kai mu yanzu ya ma'ai da shi ne don Allah ku bari an je security mutum a tattaura ce gashi gashi ko ne ce to wai tun da yana magana dole a raba maza da mata a raba din mana tunda muna da malamai mata muna da kaza muna da kaza maganar da nacin ta yayi amfani ko bai ba sai su a yadda suke cewa kai sai a ja baki a shiru ko kuma aka yi musu nasihar fatar baki ba su ji ba shikenan a kyale su su kuma galibi nasihar fatar baki ba ta damun su dan da ka je ka yi sai a kulle dubu hamsin sai a baka a ce ku rabu da shi yunwa ce kuma haka bakan kai kuma ka karba kana karban kuma shi nan gobe ba za ka sake dawa nasiha ba sardauna da kanshi ce yana zaune a ofis in yaji an ce Abubakar gumi ya ce yace sai gaban shi ya ya san cewa to lallai akwai wani abu kenan ya zo ne ya gaya mai dole a yi gyara to abin da ya kamata kenan jama'a don haka na tsaya na tattauna wannan magana ne a yau jama'a saboda kadai ku tsaya ku fahimci wannan magana da ainihin wato yake cewa abin da suke nufi da al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar satare ta hata huwa jubal khuruj ala al a'imma idza jaru wa zalamu suka ce idan shugabanni suka zalunci to dole ne a tashi a fito na fito da su wa yujibu da'watin nasi ila ma zahabu ilayhi bil kuma a tashi a kirayi mutane zuwa ga abin da su suka yi hukunci da shi da karfi shine mai a tashi a rikita mutane irin wannan da'awar ta yan boko haram ita ce a abu a buga kaza a buga kaza su ma talakawan dole su tashi su goyi bayan mu shine abin da yanzu hittar da suke cewa yanzu sun gane kuskure da suka ware gefe guda bari su koma su shige cikin gidaje da masallatai da sauransu yadda sai su ɗibo rikici dole sai su hada da talakawan gaba ɗaya da haka dole daga ƙarshe ko dai a yi nasara akan gwamnatin ko kuma gwamnatin ta kashe kowa an yi shahada kenan ina fata an gane aqida ce ta mu'tazilanci malam yace a duba littafin al-milal wa nihal a duba al-farq bain al-firq a duba at-tabsir fi ad da kuma i'tiqadatu firq al-muslimin wal mushrikin da kuma littafin al-burhan fi ma'rifati aqaid ahli al-adyan da at-tanbih wa rad da kuma littafin sharh al-usul al-khamsa na al-qadi abdul jabbar wannan littafin yana daga cikin tafansu mujalladi guda ne haka muna da shi a makarantar nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji wannan magana ko bari mu samu inda za mu kai gaba tsayawa sai malam ya ce yanzu za mu koma matani wallazina radd alaihim fi hadhihi al-fitya waɗanda muke nufin yi raddi a cikin wannan fatawar tamu haka yace wallazina qasadna ba qasadana ba na ku qasadana ne ko qasadna a a qasadna wallazina qasadna ar radd alaihim ya zama me kenan mubtada da khabari wallazina qasaduna ar-radd alaihim ko kuma ina jin ataku nusar wallazina qasadna ar-radd alaihim ko to anan da yadda malam ya wasarce wallazina qasaduna ar-radd alaihim fi hadhihi al-fitya waɗanda manufar mu ne musu raddi a cikin wannan fatawa hum haula isu ne waɗannan yanzu kun ga ya kasa munharifu suna kashi uku ya ce akwai ahalin takhil ko akwai ahalin ta'awil sannan akwai ahalin tajhil to waɗanne ne muke nufin yi wa raddi a wannan fatawar su ne masu ta'awili don haka wannan littafin bai zo don yi raddin falasifa ba idan kana son raddi ga falasifa akwai littafi da muke da shi guda biyu ibnu taymiya ya rubuta littafin farko shine kitabu safadiyya kitabu safadiyya wannan yi raddi ne gare su littafi na biyu kuma shine annubuwat waɗannan littattafan su ne ibn taymiya ya rabbi ga falasifa amma wannan littafin ku kiyaye ya zo ne don yi bayani dangane da wasu matsaloli akan ahalin ta'awi in kana son ganin cikakken bayanin rabbin ibn taymiya akan waɗannan kuma sai wannan littafi da na kawo jiya shine bar ta'aridul aqli wan naqal mujalladi tara ne kamar yadda na faɗa mana yanzu wannan littafin to nan an ɗan yi so min taɓi ne in kana son cikakken rabbi sai ka karanta wannan jama'a mun fahimci wannan sai malam yake cewa hum haula idan haka a cikin wannan littafin suwa ake wa rabbi halitta ta'awil bari ku ji dalilin shi jama'a sai ce iz domin kuwa kana nufurun nasi anil na mashhuran kyamar da mutane suke wa na farko kyama ce shahararriya suwa falasifa kyamar da mutane suke wa falasifa yanzu dan Allah jama'a kana musulmi sai ka ji wani ya zo ya ce annabawa ƙarya suke annabta ƙarya ce Allah ƙarya ne babu shi cewa akwai mahalicci babu shi cewa duniya akwai wanda ya ta ƙarya ne cewa akwai sanda za a yi tashin duniya ƙarya ne cewa mamata za su tashi ƙarya ne yanzu wannan kana buƙatar sai an gaya maka cewa kafirai ne don haka sai malam ya ce kyamar da mutane ke wa waɗannan ta bayyana ta shahara don haka ba za mu yi musu rabbi hannu ba amma bari ka ji sai ce bi khilafi haula saɓanin waɗancan su yan ta'awili fa innahum tazaharu bi nasr sunna fi mawadi'a domin su suna bayyana ne ma a taimakawa sunna sai gaji suna cewa mu ahlus sunnati ne a wurare da yawa sai yake cewa wa hum fil haqiqati amma fa a gaskiyar lamari malin islami nasaru su dai ba ga taimakon musulunci suka tsaya ba wala lil falasifati kasaru su kuma ba su fito karar sun karya falasifa ba walakin ula'ikal falasifa su waɗancan falasifa alzamuhum fi nususil ma'adi nadira madda'auhu fi nususil sifati waɗancan falasifa sai suka lazimta wa waɗannan 'yan ta'awili irin dalilan da suka bi suka ƙaryata cewa za a dawo da matattu ko irin waɗannan dalilan ne suka lazimta waɗannan wajen musun siffofin Allah maɗaukacin sarki faƙalu suka ce nahnu Alamu bil ittirari anna ar-rusula ja'at bi abdan mu tabbas mun san cewa annabawa sun zo da ainihin wato aƙida cewa jikkuna za su tashi ranar alkiyama sai ce sai su ce wa qad alinna, yo amma kuma ai mun san ashubahal mani aminhu mun san shubuhohin da za su hana ainihin ta da matattu saboda haka yanzu wannan irin aƙidar tasu ku ji ta da kyau annabawa mun yadda sun zo da cewa matattu ba su tashi kun ji wannan da kyau jama'a mm. amma kuma akwai wasu dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa gaskiya ta yadda matattun nan ba zai yiwu ba na to eh, ina zuwa ina zuwa tukuna ina zuwa bari ku ji kar ku kar da ni daga abin da nake so ku fahimta a wurin malam ibnu taymiya yana cewa ne su falasifa sun koya wa waɗannan masu musun siffa ƙa'idojinsu ne don haka ƙa'idar da falasifa suka yi musun tashin kiyama ita ce wannan ƙa'idar da waɗannan suka bi suka yi musun siffofin Allah ga ƙa'idar ita ce mun san annabawa sun zo da aƙidar ta yadda matattu haka ne ba shakka sun zo da ita amma akwai wasu dalilai waɗanda suka zama masu rikici waɗanda za su nuna mana gaskiya wannan karatun da annaba suka zo da shi ba zai yiwu ba ta yadda matattu ba zai yiwu ba yanzu ne kenan a zahiri sun nuna kamar sun yarda da farko amma da ƙarshe sun yi ne sun ƙaryata waɗannan mutanen masu ta'awilu sai su ce mun yadda fa annabi ya ce Allah na sama amma matsalar ita ce akwai wasu dalilai kuma da za su hana a iya fahimta cewa Allah ɗin a sama ike don haka Allah na ko'ina ina son ku dubi yadda ka'idojin suke akwai bambanci babu bambanci shine malam ya yake tare da cewa waɗancan falasifa eh su waɗannan suna bayyana a masu taimakawa sunna ne amma ka'idojin su suke ɗibowa suna rushe shari'a don haka daga ƙarshe sai ka gane waɗancan sun ce ba za a yi tashin duniya ba waɗannan sun ce Allah ba shi da siffofi menene bambancin amma da farko za su bayyana a matsayin cewa eh gaskiya ne abin annabi ya faɗa su ma waɗannan za su ce mun san gaskiya ne annaba sun zo da wannan karatun amma kuma wasu dalilai sun sa ba za a iya yadda cewa za a tada kiyama ba waɗannan masu ce mun yadda fa annabi ya ce Allah na sakkowa amma matsalar ita ce akwai wasu dalilai kuma waɗanda in muka dube su za mu dawo mu fahimci cewa gaskiya ba sauka ake nufi ba don haka maganar saukar Allah zuwa sama ta ɗaya daga ta bakwai babu ita dan Allah ku tsaya ku yi nazari akwai bambancin waɗannan matsalolin babu to mu dawo mu dubi nuskar ku shi hatta a nan ƙasa malam ya ishara a inda ainihin yake cewa fi ayin ziyadatu fasad shi sai yake cewa wa qad alimna fasada shubaha almani ata minhu to yanzu a ƙarƙashin wannan nuskokin sun zo da ma'anoni daban-daban waccan kun ji na fassara muku ma'anar wannan nuskar ko to ta ku nuskar kuma fa ibnu taymiya ne da kan shi yake cewa wa qad alimna mu kuwa mun san fasada shuba facin shubuhohi almani ata minhu shubuhohin da za su hana ai tashin iyama mu mun san bacin su ga wannan magana daidai ce amma ibn taymiya kuma yana rugurguje ce amma bari gaya muku kun san gaskiya wannan muskartawa a nan ita ta fi zama daidai saboda dilalatul iktirani ta maganar baya maganar baya din ita ce da yake cewa walakin ula'ikal falasifa alzamuhum fi nususil ma'adi nazira madda auhu fi nususis sifati sai kun yi nazari da kyau fa wato littafan ibn taymiya sai ka natsu wajen karanta su wata magana ta yan bid'a ce yake kawowa in ya kawo ta yadda suke kawo ta sai tafiya bakka dan yayi maka ishara ga lalacewata, wata magana in ya kawo ta su din sai kawo tashi sai rushe abin da yake cewa sun ɓata waɗannan masu cewa su ahli sunna ne saboda sun koya musu ƙa'ida irin tasu daga ƙarshe sai zama idan aka samu ayar da ta ce za a yi tashin kiyama falasifi zai ne zai ƙaryata ta ko to ɗan ta'awili kuma zai ƙaryata ayar da ta ce Allah na sama ƙarshe menene su zama abu ɗaya sai dai nau'in abubuwan da suke musu ya sha bamban saboda wancan na musun abin da duk musulmi in ya ji zai ce lallai wannan ya kafirta wannan kuma yana musun abin da yake zai iya rudar da musulmi ibnu taymiya abin da yake so ya ce maka anan dalilin da yasa ya ba da muhimmancin yi wa waɗannan raddi saboda waɗannan ne suke ruɗa musulmi waɗancan ba sa ruɗa musulmi ko kun fahimta jama'a ko littafi ina nan na neman shi na san cikin ku waɗanda suke daɗaɗɗun yan boko ne suna da shi wani abin nan ne ni na manta sunan littafin ya tattaro waɗannan akidojin da yawancin yan boko waɗanda suka kai shekaru hamsin arba'in sittin a ƙasar nan da suna